فجعلناه نطفة في قرار مكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقصنا وفرشعنا عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعادنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويدينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرداء بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون آمين. وصلى الله على نبينا Muhammadu alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd jiya abin da mun kwana aya ta goma sha ɗaya a cikin abin da farkon suratul mu'min wato mun kwana a cikin wannan sura suratul mominuna wato aya ta goma sha ɗaya kuma ma ambaci makoma wato an ambaci makomar da mutum zai koma wato aljanna firdausul a'ala ya ce wai nasibu zikirin mabda ya yi nasaba a ambaci harkon mutum ba da huwa to bayan an ambaci makoma ta to ambaci harko ya yi daidai ambaci harko ne wa zakara la'ili a dalail an arba'a sai Allah ya ambaci da lallai wa'anda ke nuna faruwar mutum har da lallai guda hudu kama sanu bayyana zalika sha Allah ta'ala kama wanda mu bayyana wannan ya Allah ya so wa qala nau'i na harko ƙala ta'ala wala ƙar halakanar insana lalle ma halicci mutum wato annabi adamu alaihi salam min sulalatin daga ƙasa wadda take abin na na tatacciya hiya min salaltu shay'a in kace salaltu shai'a ma'anarsa isa kharajtuhu minhu na tace shi na fitar da abu kaza wa hiya wa huwa khulasatu wato abinda a khulasa wato takaitawa ta an kamace shi aka fitar da wani tatacci mintina tinin mahalicci mutum daga ƙasa abin nan min tinin bi salala wato mahalittai da da tatacce min dinin na ƙasa sun maja'alna sannan muka sanya shi mutum din sala adamu alaihi salamu na dufan mun ka sanya shi mani wato shi annabi adamu ƙasa ce aka tace aka mace ƙasa kowane ɓangare cikin ɓangarorin ƙasa na duniya aka mace ta aka yi annabi adamu shi yasa za ku ga kowane irin nau'in mutum sai ka ga wani ma in ka gane sai ka aza wuta ya fada ya kone ya yi baraɗa baraɗa nan baki nan hori nan ga gashi nan dai kuma haka nan yake to ƙasar da an ka yi shi da ita a haka nan ƙasar da tashi ita ta a haka nan lahiya lau yake haka nan ƙasar take to annabi adamu kenan amma ita abin na ita zuriya ta yi daga maniyi muka yi su fi kararin makina mun ka sanya shi cikin matabbata a makina amintacciya huwar rahim shi ne zumunta a mahaifa sun makalakana ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين bayan mun yi mutum da Adamu da mani shi kuma babanmu Adamu a yin shi da ƙasa sun makalakana annugabata maniyyar nan sai muka wanda aka yi ɗaya adamu da shi wanda aka hada tsakanin maniyyar namiji da na mace sai muka sanya shi maniyyar na alkatan ya zama abin na na jini daman jami'an jini wanda yake sandarari haka ba jini na ruwa ba jini wanda ya dunkule wuri guda a kwana a tashi jariri yana nan cikin cikin uwa ce daga mani ya koma jini to yana nan jini kuma sandararre fakalakana alƙata mudgatar wannan jinin sai muka canza shi muka halitta ya koma tsoka ai lahumatan wato tsoka ya karama kadar mayum dagu gwargwadon wadda ana iya tamna ta kada ta haɗe ta cikin baki to kun ga mutum ya taso daga ƙasa ya koma mami sannan ya koma jini sannan ya koma tsoka fakalakanar mudgata idaman ita tsokan nan sai muka halice ta sai ta koma ƙasa wa ka wani idama lahama a kwana a tashi ƙasan nan sai muka yi musu sutura da nama mun karfe su da nama wa bi qira'atin azman wato azman fi al-mawdi'ain wa khalaqana bi al-mawadi'i thalasa bi ma'ana sayyarna wato muka sanya shi muka sanya shi ya koma abin nan ya koma muka sanya shi ya koma tsoka daga nan kuma abin nan bayan ya koma tsoka sun ma shi nawo a halkan akar daga nan daɗa sai muka sake halitta ta yi wata sabuwa halitta wato muka sanya shi ya koma sabuwa halitta bi nafkhir ya fiye mun ka rai ciki nai sai aka busa mai rai daɗa sai ya zama mutum Wata fa a Hassan khaliqin Allah ya yi albarka wanda ya kowa iya halitta almuƙaddiri na masu kaddara abin da sun ga dama wa a hassan da ya ce a hassan a khaliki lil ilmi bihi wato saboda an san shi ay khalqana wato abin na halitta mu wato babu wanda ya Allah kyawun halitta kun ga halin da mutum ya taso daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan to baya an halicci mutum Allah ya ce summa innakum ba da zalika ba da zalika ثم إنكم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون to bayan an halicce mutum an kyautace halitta ta Allah ya ce bayan an halitta ku summa innakum ba'da zalika sannan ya ku adamu bayan Allah ya halitta ku kun zo duniya ya ce lamayyato na wallahi za ku mutu kowa sai ya mutu to ya an ka mutu ana tasowa nan duniya har a ce annabi yana yawo wuri-wuri yana ba da wasu bayanai allah ya ce sun mm, ma'innakun mm, sannan lalle ku yawon malkiyamata sai ranar kiyama tu ba suna aka tashe ku saboda ka kwan mutu bai tasowa duk wanda ya ce maka wai wane ya mutu ya taso to bai hada ma gaskiya ba duk wanda ya ce ma annabi yana tasowa har ya taho ya ba da wani abu to bai haɗa ma gaskiya ba kuma mugun mutum na kaka magana da shi don babu babban barawo kama wanda ka sun ya sace ma addini mai sata kuɗi yana da sauƙi don kana iya samun wasu kuma ko ba ka da kuɗi kan mutu kana na ƙwarai kana shiga aljanna amma mai sata imani shi ya babban barawo, wanda iya sace ma imani kaga komi ya lalace sannan kuma ba ka shiga aljanna ya an lahira nan duniya an yi hasara kuma lahira an yi hasara saboda haka kowan mutu bai tashi kun ji ƙur'ani sun ma'inakun ba da zalika lamayyato sannan lalle ku ya kuɗi adamu za ku mutu sun ma'inakun yawa malki ya mutu ta basu sannan lalle ku ba a tashe ku sai ranar kiyama aka tashe ku kun mutu ba a tasayyamu duk wanda ya ce ma wai annabi ya taso ya bashi wani abu to ka san bai hada maka gaskiya ba ƙarya ya yi maka bai hada ma gaskiya ba ƙur'ani shine gaskiya ku karbi aƙida ku daga alƙur'ani summa innakum yawmal qiyamati tubasuna lil hisab sannan lalle ku za a tashe ku ranar kiyama don hisabi wal jaza da sakamako summa ashara ila ashara ta'ala ila nau'i sani sannan Allah ya ishara zuwa ga nau'i na biyu bismillah ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين to sun ma ashara ta'ala ila nau'i sani min amsalatil mubda'i sannan Allah ya ishara ga nau'i na biyu na misalan abin nan mutum faƙala wadda kada halakana bauƙakun saba da rayuka lalle ma halitta hanyoyi guda bakwai saman ku hanyoyi guda bakwai jamo ɗari ce wahiya a ɗurkun dakhila wato hanyoyi masu shiga biljisimi cikin jikin mutum kowane mutum yana ɗauke da hanyoyi guda bakwai kamar da kun ji ƙur'ani ya faɗa na farko wahiyar shi ne baki na biyu wal'amfu da hanci na uku wal'ubunu da kunni na hudu wal ayin da ijiya na biyar wasadai da nono wanda hanya ce ga ruwa na fitowa jariri yana sha na shidda wal farju da farji na bakwai wa duburu da dubura wayanna hanyoyi bakwai kenan Allah ya halitta saman ku ya kudi Adamu duk saman jikin ku waɗanga hanyoyi bakwai suke wa ma kunna an khalqi gabili mu ba mu zama game da halittar mu rabkana ba ai jami'ar makhluqati Allah ya ce ba mu da rabkana muna sane da dukkan halittun da muka yi bal arafna kulli shay'in a komi da komi mun sani wa hakamna tadbira komi mun kyautace tsari ne wanda duk muka son mu tsara mun kyautace shi to wannan wasalisu nau'i na uku wa anzalna وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون wa na minas sama'i kuma mun saukar da ruwa daga sama bi kadarin gwargwadon abin da ka isa ku bi kadarin min tehin gwargwadon abin da ka isa mutane kun ga kamar yanzu muna ta addu'a Allah ya ba mu ruwa Allah ya ba mu ruwa amma ga hikimar Allah ruwan da aka ba mu yanzu ga yanzu ga su a daidai da mu sun ishe mu ga hikimar Allah to amma da yake shi mutum Allah ya ce ya roƙi Allah abin da duk ya kaso komi ya kaso ya roƙi Allah annabi ya ce mutum ya roƙi Allah komi da komi kulla hajati dukkan bukatoci ne to shi yasa idan muna da bukata sai mu ƙara roƙawa to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya saukar da ruwa gwargwadon isan mutane fa askan na fil adi sai muka zaunar da ruwan nan cikin ƙasa ya shiga ƙasa sai ya danna ƙasa yadda ya an ka tona rijiya ana iya samun ruwa cikin sauki wa inna ala dhabin bihi laqadirun mu lalle muna da iko mu tahiyar da ruwan kasa din na a tona ba iske ta ba fa mutu na sai mutane su mutu ma a dawabin tare da dabbobin su a dashin saboda kishirwa yace in mun kaga dama muna iya wakewa da ruwan kasa ko da aka tona tonawa aje ba iske su ba to amma saboda rahamar Allah Allah ya bar mana ruwa ruwan sama sai ayi mana ruwa a zubo mana mu ɗibi abin da muka so shukan mu ta sha dabbobin mu su sha in rani yayi mu gina rijiya mu ɗebo waɗanda ƙasa ta shan kun ga wannan yana cikin rahamar Allah sai ka iske ruwa ga su suna gudu sama amma can ƙasa gare su kuma babu ruwa nan sama babu su kuma can ƙasan su babu ruwa tsakiya ga sunan suna gudana a rijiya sai a kai ga ruwa sai ka ji abin nan mai gidan rijiya ya ce ai waɗanga ruwa ba masu yawa na ba sai ya wuce ai ta gina kuma babu wasu an bar ruwa nan baya kuma ana can ana bi su ƙasa ya ce a daɗe wa yanzu. kun gani wani ikon Allah ne in Allah ya ga dama ce sai shi daɗe wannan duka wa an sha ana lakum bi jannatin min نخيل وأعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات من كفار muku da da gonaki da sanadiyar ruwan nan kuka samu gonaki kuka yi shuka min nakhilin na da binuwa nabil da inabobi kuma a kasar wa ake arab wato abubuwan ɗiyan itace na marmari na larabawa da Bino da inabi sun yawa akwai wasu waɗanda ba su ba amma dai da Bino da inabi sun yawa lokacin nan waɗanga ɗaya itace da kuke gani da su lemu su ayaba su gwarda su guna su menene lokacin nan duk ba su da su duk daga bayan gane ake kai musu waɗanda har suna jin daɗinsu har su ma suna shimkawa amma a da duk basu da su waɗanda su ne abubuwan marmarinsu da bino da kuma abin nan inabi lakun biya ba wa wa katira kuna da abubuwan marmari da yawa cikin waɗanda abubuwa Wani na ta nuna kuma ciki kuke ɗiba ku ci sai ban lokacin zahi washe ta da lokacin sanyi wato akwai ɗiyan itacen marmari wayanda ka yi lokacin zahi akwai wayanda ka yi lokacin sanyi kowane da irin yadda yake kowane da irin yadda yake ci gaba na an ka samu yanzu sai a yi ma abin na da wani icce a yi mai haɗi sai shi yi lokacin gabi duka sai shi shi ɗai kuma ya yi ga damuna ma ya yi ga bazara ya yi ga hunturu to ci gaba na an ka samu sai a haɗa mai wasu abubuwa sai ya ji daɗi to dama jin daɗi yana sa ice ya yi ɗaya ko da bai jin daɗi na sa shi ɗaya to amma in ba don haka nan ba ba su da wani abin marmari in ba da bino ba da inabi wa shajaratan wa shajaratan takhruju min turi sayna tanbutu bidduh تنبت بالدهن وصبغ للآكلين كما وأنشأنا شجرة مهارة مكدوان إتشي wanda yake wanda kuna amfani da mai ne takarijin min duri saina'a wadda take hitowa daga dutsen duri saina'a saina'a wato sunan jabal sunan dutse ne bi fata hasini saina'a wa qura bi a sina'a ma in ya zama sina'a ma adami sarfi wato la ya tasarrafu lil alamiya wa ta'si'a wa ta'anis kuma lil buqa wato saboda abin nan buqa shi yasa la ya ta abin nan shi yasa yazo mu'annas Ya ce tambutu mina abin nan tumbitu mina thulathi wa qura abin nan bi mai ta'i al mudari tumbitu wa kasari abin nan wa kasari bayi min rubayi tumbitu kuma ana karanta tambutu wato tumbitu bi duhuni tana tsirowa da abin nan bi duhuni da mai alba'u abin nan mu'addiya alal awwal wato akana abin nan tambutu wa za'ida ala wato tumbitu wahiya shajaratu zaituna wannan ice da aka ce mai albarka icen zaituni shi wannan ice na zaituni Allah ya yi abi ne kuma ya girmama shi zaituni ya samu girma ne da daraja ta yi lokacin da annabi adamu ya samu jarrabawa cikin aljanna kun san itace sun ɗora gudu ne yana ta sama itace don ya ɗebo ya sama jiki ne to kowane ice ya ta sama sai ya gudu shi zaituni sai ya ce wancan annabi adamu masoyan Allah na saboda haka sai da annabi adamu ya taso ma wuri ne sai ya cire da kai ne daga wuri ne ya tarbi annabi adamu sai annabi adamu ya ɗiba sai ya rage jiki ne to wannan shi a karamar da allah ya karrama shi don ya karrama masoyi ne saboda shi allah ga ka'ida ce in ka girmama wanda ya kaso to allah shi ko zai soka shi allah in kana son wanda ya kaso to kai ko zai soka in kana kin wanda ya ki to allah zai soka in kana son wanda allah bai so to allah bai son ka in kana kin wanda Allah ka so Allah bai son ka shi yasa ko gani annabi na addu'a yana cewa abin da Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka ka taimake ni ya Allah ina roƙonka ka azita ni son ka da son wanda ka son ka saboda in kana son wanda Allah ka so Allah son ka yake kun gani da irin wannan misali wato lokacin da aka sa annabi Ibrahim wuta za a kone kun gani dai in kun ka dibi abin da na kwaɗo wannan wutar da an ka ce tsakaninta da sama in sun ya gitta tsakaninta da sama tana kone shi kamar da masu tafsiri sun ka ambata kun ga ko kai ka ɗebo ruwa ba ka iya kai gari ta ko kai amma da kwaɗo ya ji an abin nan wanda an ka sa wutar ɗin nan musulmi na sai ya rika zuwa gulbi yana ɗebo ruwa yana kawa bakin inda zahin bai halaka shi sai shi watsu ina suka isowa ba su isowa amma don haka ya samu duk kariyar da kun kaji kwado ya samu wannan shi a dalili amma ita eh, tsakaka bushin ta mi yaka cewa amma ta koma wani wuri tallabi tana busowa bushin ta koda wutan nan take inda filar ga tattawanan tana busa mi bushin tsakaka ka cewa amma ai murna na ta kai ta ji an kone wanda ba ta so saboda haka sai annabi ya ba da bishara cewa duk wanda ya gane ta in yayi mata bugu guda ta mutu lada ɗari aka bashi shi lada ɗari saboda abin nan wadda ba ta son wanda Allah ka so to ko musulmi ba son ta kuma Allah bai son ta da an gane ta a yi mata maya guda kawai shi yasa kuwa ganin wasu suna yin abin nan sai su sa gwalab wani wuri inda ya zama kamin ƙwaro ya kai sama sun buge shi sai ta sauko e, irin war haka kwari na tahowa da an gane ta kamin ta yi sama abin bugu ya kai gare ta sai a buge ta dukkan buge bugu guda lada ɗari in kai mata bugu biyu a lada ba ta yi da kai ɗari ba amma dai ta yi kusa to kun ga saboda shi allah duk wanda ka son wanda ya kaso yana so ne shi yasa ya ce a raga to Allah ya gafarta mana ya ƙara mana son junanmu kuma ya ƙara mana son abin da Allah ke so to wannan shi ya ɗaukaka darajar wannan ici wa hiya shajaratu zaitun shi ne shine ce zaitun wasu bigi la'akili na da rini ga masu ci Kunga ga ita iccen zaituni ana rinan tuwo da ita in aka yi tuwo ko aka samu burodi sai a riƙa rinin shi da ita in aka ɗauka aka kada aka markaɗa ciki sai a sa baka kun ga yi rini a dafa ala addu'on wasu gilil aki ne ai abin nan idamun ana yin miya da ita yusu bagun lokuma sai a rini loma ciki bai gama sai hafi a noce ta ciki wa huwa azaitu shine abin da na manta wato zaitun manta sai a ɗauko shi a rika yin matsayin loma da shi haka a matsayin miya da shi haka kun ga duka alherin da ta yi shi yasa Allah ya ɗaukaka darajarta kuna gani yau mahi yawan magunguna da aka yi akwai zaituni ciki mahi yawan magunguna to ai duk daraja ta Allah ya bata saboda ta girmama wanda Allah ka so kai ma ka rika girmama wanda ka sa Allah na so da izina Allah kai ma Allah zai so ka wa nau'in rabi'u nau'i na hudu qawluhu ta'ala wa inna lakum wa inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك وعليها وعلى الفلك تحملون to wannan rabi'u nau'i na hudu na misalin makoma wato harkon mutum da ya ambata qauluhu ta'ala wa inna lakum bil an'ami lalle kuna da abin lura ga dabbobi ya an ce an'amu ana ne al'ibilu kamar raƙumi walbaƙaru da saniya walganamu da awaki da tumaki su dabbobin ni'ima su ake ce ma to kuna da la'ibira kuna da abin lura gare su idha wato abin wa'azantuwa ta biru na biha wanda za ku lura da ita ku dibi awaki akwai da ko karhin ka bata yi ba dibatta da kyau ka gani amma nuskikum muna shayar da ku bi bata ne wa abin nan bidamin nuni nuskikum wa qura bi fatahi an nuskikum nuskikum min ma bi amma na shayar da ku madara daga abinda a cikin cikin ta ku dibi akoya akoya ko karhi ba ta da dibi akoya ka sa akoya kila ko akoya uku kana ima kana iya buge su amma diba ka gani wani irin iko na Allah daga cikin ta ake fitar da madara daga cikin akoya ake fitar da madara wanda mutane suke sha walakum biya wa kathira kuma kuna da abubuwan uwani da yawa ga da shanu da awaki minal aswafi akwai gashi wanda ake amfani da shiya a abin nan aswafi da aubari da ash'ari duka suna abin nan gashi ne na abin nan na awaki da na raƙumma da na abin nan tumaki walakun biya manafi'u kuma kuna da abubuwan amfani kafira masu yawa min al-aswabi wal aba wal abari wal ash'ari wa gairi zalika da wani wannan wa min ta'kuluna kuma ciki kuke ɗiba ku ci ga gashi ku yi unhwani da gashi ku yi unhwani da madara kuma sannan ku yanka ku ci nama abubuwa uku gaba in ga raƙumi ma akwai na hudu don ana aza kaya in ga raƙumi in ga shanu na ma akwai abu na hudu da na biyar ana aza kaya ga abin nan ga shanu kuma sannan ana noma ana aza kaya kuma ana noma akwai abu na shidda na biyar wato jan ruwa ana jan ruwa da su kuma inda adda ruwa masu nisa duka waɗanga abubuwan amfani na wa alaiha bisa ga raƙumma wa fulki da bisa ga abin nan jirage tuhumaluna ake ɗauko kuma mabniyun lilmafa'uli wato abin na tuhumalu na ai turkabuna ake doro ku wato maluna alaiha wato maluna alaiha asqalukum kuma ko wata hamiluna alaiha asqalukum kuna azu kayan bisa gare duka wannan nau'i na wanda idan ka yarda da wa'annan abubuwa to kana ganewa Allah subhanahu wata'ala shi ya bari halitta ka don wata hikima to sun shari'a ta'ala sannan Allah ya shiga yi bayyana ma'anar imani yana bayyana ma'anar imani na gaskiya kama allamahu ar-rusul umamahu kama wada manzanni sun ka karantar da al'umma su ga abin ga imani na gaskiya wa qala wala kad arsalna nuha ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون sun mashara ta'ala na Allah ya shiga abin na fi bayani al'iman wa ƙala wala gada arsana nuha lalle ma'aika annabi nuhu ila ƙaumi zuwa ga mutanensa wa ƙala ya ƙaumi ibudullah ya ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah nuhu ya fara aiki ne ya ku mutane na ku bauta wa Allah domin duk wanda ya kira ka in bai ce ka bi Allah ba bai aza ka ga hanya ta kwarai ba saboda haka ya ku mutane na ku bauta wa Allah a ku yi mai da'a wa wahidu ku kadaita shi da ibada malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba Allah ba wato eh, eh, ilahin gairu wa huwa ismu ma wa ma qablahu al-khabru wa abinna na min za'ida afala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba ai tattaku abin nan ta na uqubata ba za ku ji tsoron azabar Allah bi ibadatikum gairihi kuna bauta wani ne ba domin duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba to bai ji tsoron Allah ba kuma ya san babu shakka Allah ba zai kyale ba akwai abin da Allah zai yi don ba bayyiwa Allah ya halicce ka babu ka ya baka abinci ya baka abin sha ya baka lahiya ka yi sannan ka ce wanda bai so shi abin nan shi za ka biya kuma ya kyale ka kasan bai yiwa saboda haka ba ku jin tsoron Allah bi ibadatikun gairihi a gairahu da kuka bauta wani nai faqala malau فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا lokacin da annabi Nuhu ya fara wa'azi ne fa qala malawal ladina kafaru min qaumi manya manyan mutanen nan da suka kafirta cikin mutane ne sai suka ce la atba'in ga mabiyansu ma haza illa basharun mithlukum wannan mai wa'azin gaba kowa bane face mutum kamar ku shi ma mutum na kamar ku yuridu an ya tabaddala alaikun son ya kai ya samu ɗaukaka a kanku son ya kai ya zama shi a gaba ko an mabiya bai an ya kuna matabu'an wato so ya kai ya zama shi ake bi wa an to a taba hukuku ku zama masu biya ta girma na ya tawo bida kun ga dama duk mai wa'azi in ya zo da ya ce ba a kowa sai allah to abin ɗaya zai taimake shi wato ya tsarkake niyya ta yi dan Allah amma mayan-mayan mutane ba su yadda da abin da yake yi to wannan lokaci shi yasa za su ta ce mukami ya tawo bida girma yake so to shi na suka ce shi ma nuhu girma ya zo bida so yake ya zama babba ko ko ku zama biya ne walau sha Allah ya uba daga rubu inda Allah ya so ka abauta mu wani nai la anzala mala'ikatan bi zalika da mala'ika yake saukawa da wannan bayani la basharan ba mutun zai aiko ba ma samaina bi hadha alladhi da'a ilayhi nuh min tauhidi irin wanga abinda nuh ya kira gare na tauhidi ba mu ji labari ne ba bi aba'in ina awwali ga uwayen mu wanda sun kauce al'ummar madiya wato da zaran mutum bai da gaskiya zaka ji yana ta hujja da uwaye to ai uwaye ba su yi kaza ba ai kakannin mu ba su yi kaza ba wa ya gaya ma ba su yi ba tunda baka tare da su wa fada ma ba su yi ba baka dai ba kai sannan abu na biyu wa ya ce ma abin na uwaye za ka biya wacce ma ka bi uwaye Allah ce ya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan Wato wato ba ba uwaye yace abi bace ya ittabi'u ku bi ma unzila ilaykum min rabbikum qur'anin da ka saukan muku daga Allah ubangijin ku shi Allah yace ku biya bai ce ku bi uwaye ba don uwaye mutane na duk mutum kowane mutum gajiyayye na in mutum ba manzan Allah bane yana yiwa a samu kure gare shi su ma manzanni abin da yasa ba kure abbasi ba Allah bai bari da sun yi kure yanzu yana aiko mala'ika a tuna musu sai a gyara shi na bambancin su da sauran mutane sannan in ya ba su sako sai ya sanya min bayan adiyin wa min khalfihin rasada ya sa masu hako gabansu da bayansu don ya san sun yi da sakon Allah ubangijinsu kai koyo mutum baka samun haka nan ko malami ne kai baka samu irin wannan kariya da manzanni ke samu cikakka sai dai ka samu wani dan abu kaɗan to shi yasa Allah subhanahu wataala shi ba mutane yace a biya ba cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da an ka saukan muku daga Allah ubangijin wala tattabi'u min dunihi awliya'a amma kada ku bi wani wanda ba shi bai za awliya'a kada ku bi wani ku ce waɗannan waliyai na ko kuma masoya ne ku bar Allah ba cewa an kai babu waliyi ba amma dai ba abin waliyi Allah an ka ce a biya in waliyi ya bi Allah to tun da ya bi Allah sai ku haɗu da ku da shi ku bi Allah gaba ɗai ku duka kenan duk kun bi abin da Allah ya ce ku bi na alƙur'ani ya ce kalilan ma tadakkarun amma ‘yan kaɗan ne kwarai cikin ku suke wa azantuwa da yawa ya ane musu wa'azi sai su ɗora ɗan uwaye da kakanni to wannan alama ce ta rashin gaskiya da ji mutuwa ana kira ne ga Allah yana hujja da uwaye da kakanni alama ce ta bai da gaskiya kuma bai da nihin gyarawa sai dai a nemi Allah taimako a kai ne a nemi Allah ya ba da nasara a kai ne amma bai da nuhin gyarawa to Allah ya mana jagora in huwa illa rajulun in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin in huwa suka ce nuhu bai kasance ba illa rajulun face mutum na bihi jinna wanda adda hauka ai shi nuhu mahaukaci na kawai ku da shi mahaukaci ne kun gani haka dai manzannin Allah suke in sun zo mutum ya ce zai yi gaskiya sai ka ji na haɗin bai waye ba ba shi da hankali bai san zamani ba kai da ka san zamani eh, eh, abin nan waye zamani kai da ka san zamani Allah ya yi zamani to mi da ba ka bin Allah ka dawo ga zamani babu shakka kan kana cikin duhu ba kawai kake ka bar wanda ya yi zamani ka dawo ga zamani kana bauta mai an kai magana ka ce wai ba su san zamani ba to kai da kasar zamani mi da ka bauta mutum da ka san halitta shi an kai ka ba wanda ya halitta ka gane ka ba kauye dai kake to suka ce shi annabi nuhu in wa illa rajulun bihi jinna lalle shi mutum na wanda yake da hauka halatu jununin fatarabbasu bihi ku jira shi ya tahin har zuwa lokacin da zai mutu ai ila zamanin mauti zuwa zamanin mutuwa to to da nuhu ya lura da kwalle-kwallen da suka yi mai sai ya ɗauki buta ta yi ya mai da gaba ne gabas kala rabbi قال رب انصرني بما كذبوا wannan shine makamin kowane annabi kowane annabi ba matsala annaba abba su samu ba kamar wanda ke ta maimaita mana su in sun samu matsala ga Allah suka mai suwa Allah shi adda yuka shi adda nama kon mai da alamari gare yana mai mahita to su Allah suka dawowa gare shi kuma jama'a ku mai da al'amari ga Allah kamar da annabawa kai mar don ku samu sauki ga matsalolin da ke damu gano wannan da ta al'amari yayi tsanani qala nuhu rabbi sai nuhu ya dora addu'a rabbi sunni alaihim ya Allah ka taimake ni akan su bima ni saboda dalilin karetawa da suka yi mini ai bi sababi takadibin iyaya saboda karyatawa da suka yi mini ya Allah roƙonka kai bi an hom ka halaka su wannan ita ce addu'a ce rabbin sunni bima ni. rabbin sunni bi ma kaddabu wannan shine wuri da annabi nuhu rabbin sunni bi ma kaddabu rabbin sunni bi ma kaddabu kada wai ka ce hadi guda akai da yawa akai sai bukata ta biya kawa nawa akai kawa biyan bukata kawa biyan bukata to malamu yana tai yana tai qala ta'ala mujiban du'a Allah yace yana mai karba addu'a tai fa auhayna ilayhi فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إن wato bayan annabi nuhu ya yawaita addu'a rabbin sunni bima kadzabun rabbin sunni kadzabun Allah ya ce na an shi addu'a ka fa na ilayhi sai ya muka yi wahayi zuwa gare shi Anis ila fulka nuhu ka je ka aikata jirgi a safina bi ayinina da idonmu ai bi mar'an na wa inda muke ganin ka muna kiyaye ka kun ga wannan ayat ta tabbatar da Allah na da idanu ka te ka yi jirgi bi na ga idanunmu Allah ya tabbatar da yana da idanu wannan mu da ma aqidar mu kenan abinda duk qur'ani ya ce Allah na da mun yadda yana da shi don babu mai iya baka labarin Allah kama masanin Allah Walayu na wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai iya baka labari kama wani masani zai baka labari wa wa'awa abin wa wahayina ka aikata jirgi ga idanunmu wa wahayina da umarninmu shine wahayinmu fa idza ja amurna, idan ya zo, umarninmu bi ihlakihin wato lokacin halaka su idan yayi wa fara tanuru lil bilma, bil ma wato tanda wadda aka burodi gare ta kun san da ana yin burodi irin wanga da aka yi ga ayi wata yan rihewa haka ta kasa da abin na da kasa sai a yi mata haɗi, da sama sai a mace ta to idan irin ta tabbullo bil ma'i da ruwa wa kana zalika alamatul nuhin bullo wata da ruwa alama ce ga annabi nuhu cewa lokacin hallaka mutane ne yayi to fasluku biya da kaga wannan alama ka shiga cikin jirgin ka ay udkhul fi safina ka shiga cikin jirgi min kullin zawjaini kowane nau'i na halittu ka sa da biyu wato maza da mata dakarin wa unsa namiji da mace min kulli anwa'iha cikin kowane nau'i na halittu saboda hallaka duniya za a yi gaba ɗaya amma wanda a cikin jirgin bai hallaka to don a samu iri kowane tsuntsu ka gani har da tarmani ɗauki ɗa biyu namiji da mace ka sa ciki don ka a rasa masu cizon mutane nan gaba wato ka sa isnaini guda biyu zakaran wa'unsa namiji da mace wa huwa abin na na wa huwa wa mai muta'alliqatun bi uslub wa bil cikin ƙisa an ci an ta'ala hashara li nuhin asiba hakika Allah ya tara ma annabi nuhu masu dagi wa ɗaya da tsuntsaye wa gairi hima da waninsu na sauran halittu har da sauro inda bai ɗauku ko ɗa guda ba da an babu shi har da sauro sai da ɗauku ɗa guda cikin jirgin na yabi mutane yana ta yi kuta su namiji da mace na sauro har aka kai inda aka tsere aka tsere tare da sauro sai ya haihu da yawa shi yasa kuwa gani yana ta cizon mutane yanzu duka kowane nau'i sai da ya ɗauku ɗa biyu allah ne ya tara ya ci gaba da ɗauka sai yana shigarwa waje ala ya diribu biyadihi fi kulli nau'in ya shiga yana sa hannuwa ne yana daukowa ga kowane nau'i fata kawo ya dubu al hannu ne na dama in ya aza sai ta fada alal zakari wato ga dabba wadda an namiji wal yusra hannu na wani sai ta fada alal unsa ga dabba mace fa jama'ahuma sai fa yajma'u sai ya hada namijin da mace bi safina cikin jirgi ne bita ne kullin wa zaujaini mafa'ulun mafa'ulun isnaini abin nan ta'kidu walli abin nan zaujaini wa bi qira'atin bi idabati kullin eh, abin na li zaujaini wato abin na eh, fasluku fiha min kulli zaujaini min kulli zaujaini eh, yace abin wa wahan ba ana nihi ba da mutane ba ai fa da khalafiya minhu samani na mutane kan ba biyu ya dauko ba guda 80 da ya samu cikin shekara ta abin na na 950 to suna mutane 80 suna nan ciki maza 40 mata 40 wa halaka kuma ka ɗauko iyalinka ai zauje ka wa auladaka ka ɗauko matarka da ɗiyanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhu sai dai wanda magana ta riga ya gare shi minhum daga cikin su bi Allah ya ce zai halaka shi wa huwa zawjatuhu wato mata annabi nuhu wa waladu da ɗane kan'an yana da wani babban da kan'an shi kan'ana ya saba ma annabi nuhu don jarrabawa ce in Allah ya so sai shi ka mutunan kirki ya baka da wanda ba na kware ba saboda haka ba da wanda wanda ka wani aiki mara kyau ba shi a jarrabawa babba ba da wanda a kahiri kana musulmi ya zama kahiri wannan shi an matsala babba to shi kana ana kahiri na kuma annabi nuhu manzo Allah ne to wannan ita ce matsala babba don duk matsalar duniya karama ce amma matsalar addini ita ce babban matsala bi khilafi sami sabanin ɗanai a abin nan samu wa hamu da ɗanai hamu wa yabisu da yabisu waɗanga kan dusu musulmi ne amma kana'ana da shi babban kuma shi an mugu cikinsu fahimalahun sai annabi nuhu ya dauko diyanai samu da hamu da yabisu ya ɗauko su wa zaujata wa da matansu guda uku sai ya shigar da su cikin jirgi wa bi suratu hudin cikin suratu hudu wa ma amana ma hu illa qalilun babu inda suka yi imani da annabi nuhu sai jama'a yan kadan kila kanu tatu rijala an ce maza shidda wa ma nisa wan tare da su akwai matan su sha biyu kenan wa kila jami'u man kana bi safina an ce duk wanda a cikin jirgin har da annabi nuhu thamaniyatu wato 78 ne nisbun rijalun mazan su rabin su maza wa nisbun nisa rabin su kuma mata wala tukadibni bil ladina zalamu kada ka yi magana da ni ga waɗanda sun kai zalunci waɗannan da suka yi kafirci kakka min magana halaka su zai bai tarki ihlakin ce min in raga musu in bar su innahum mughraqun lalle su za a noce su wannan sanarwar da Allah ya ba annabi nuhu kenan saboda ya sa annabi nuhu na da tausayi yace to kakkai min magana kakkai min magana halaka su zai innahum mughraqun nuhu yace to aka ce to ga jirgin nan ka hau sai ya hau wai sawaita. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين to fa idza sawaita idan ka daidaita ai eh, ta dalta idan ka daidaita an wa mamma aka alfulke da kai da mutanen da attare da kai kun ka haujegi kowa ya samu wurin zama ya kama wurin zama ne ya zanna to ga ka'ida in mutum ya samu abin da ya kaso ga Allah to godiya shi ka yi, Faƙul! ka ce alhamdulillah na gode wa Allah alladina jana min alqawmi zalimin wanda ya tsira da mu daga mutane azzalumai alkafiri bi ilakin ya halaka su haka ce annabi nuhu da shi da mutane ne bukatar su ta biya su ce alhamdulillah to duk wanda ya samu abin da ya kaso abin da aka so ya ce alhamdulillah ayi godiya ga Allah Da in shakartu na ku lalle in kuka yi godiya zan kara muku wanda da ya ma Allah godiya ya ce ya Allah na gode ma ni'ima ga da ka bani to Allah zai mai ƙari inda baki ka faɗi kuma ka yi aiki na ibada to za a yi ma ƙari mai yawa amma inda baki ɗaya ka faɗi za a yi ma ƙari sai dai bai da yawa kamar wanda ya aiki wanda ya aiki ya yi ƙari da yawa to kuma Allah ya ce mai wa rabbi anzilni wa rabbi anzilni mun خير المنزلين to ga su su hawo jirgi idan mutum ya hau ya hau abin hawa zai yi tahiya kuma tahiya ta hitina wanda bai san inda zai na ba to ga addu'a da ake so ya karanta kun san wanda ya yi tahiya ta hijira ya bar inda yake bai san inda zai na ba gashi nan da ya hau hanya to ga addu'a da ake so shi don Allah ya bashi masauki mai kyawu wa qul aidan kuma ka ce dalabal litamamin ni'ima don da kamalan ni'ima rabbi anzilni manzala mubaraka ya Allah ka sauke ni masauki mai albarka bidan mai almimi wa qur'a abinna wa ya zai wato munzalan wa masdar au ismu makanin munzalan wa wa qur'a bi fata almimi wa kasar zai manzilan wato makanan nuzuli wurin da za a sauka ya rabbi anzilni munzalan ko anzilni manzalan mubarakan ya Allah ka saukar da ne manzilan mubaraka wato masauki mai albarka wurin sauka mai albarka zalikal inzal wato uh, wannan saukarwa awar makan ko kuma wannan wuri mai albarka wa ta khairu manzilin ya Allah kai ne hiyayyen masu bada masauki ana so in mutum yayi tahiya wanda bai san inda zai na bai rika maimaita wannan addu'a rabbi anzilni manzalan mubarakan wa anta khairul manzili addu'a kake yi ya daban ma masauki wanda ya dace to da izinin Allah zai baka masauki wanda ya dace da kai to bi ma zikira min al-inzal cikin abin da aka ambata na masauki a wani makamin mubarak ko kuma bagire wanda yake mai albarka to ka bani wanda ya dace da ni a cikin su inna fi zalika inna fi zalika la ayatin mubtali thumma qaba ta'ala sanna Allah ya bi ala kisa akan kisa wa qala inna fi zalikal madhkur lalle cike abin nan da aka ambata min amrun nuhi na al'amari annabi nuhu wa safina da al'amarin jirgi da ya sassaka wa ihlakil kufar da al'amari halaka kahirai mutanen da suka ganin su adda gwamnati ga gwamnati ga kuɗi ga kaza ga kaza na abubuwan jin daɗi nuhu bai da kowa amma aka waye gari Allah ya hallaka mutanen nan saboda kariya ga abin da annabi nuhu ya zo da shi ya kare annabi ne in na fi zalikal mazakuri lalle abubuwan nan da aka ambata cikin su min amri nuhin wa sabina na al'amarin nuhu da al'amarin jirgi wa ilakil kufar la ayatin lalle lalle akwai ayoyi dalala wadda ta kanuni, ala qudratil lahi ta'ala ga qudrar Allah wa in makafafatu min athqila wa ismuha al-damiru sha'al aiwa innahu yadda abin yake kunna la mubtalina lalle man ga mutanen da Allah ya jarraba makwatabarin makwatabarin wayanda aka jarraba wato qaumu nuhin mutane abin nan to wa in kunna la mubtalina makwatabirin qaumu nuhin mu mun zan masu jarraba mutanen annabi nuhu bi irsalihi ilayhim muka aiko shi zuwa wurin su wa wa'azi yayi musu wa'azi suka ki gyarawa wal ibtila'u ma adamin imani jarrabawa in eh, Allah ya jarraba mutum kuma ya imani da jarrabawan nan to yi addi ilal halaki yana kai mutum zuwa ga halaka sun ma abin da idan Allah ya jarraba mutum ya ki karɓar jarrabawa ya dawo ya gyara to da ƙarshe zai kai shi ga halaka saboda haka duk abin da kun ga Allah ya kawo muku na wani abin damuwa to jarraba kuna Allah ya son ya kai ku gyara ku yi ƙoƙari ku ku gwada ma Allah ɗiya kuke abin na na eh, eh, masu da'a ga abin nan ga wanda ya halice ku ko ku gwada mai bayi kuke wato bayi ne kuke na gari ku gwada mai bayi ne kuke na gari sai ku yi kokari ku gyara to idan Allah ya jarraba mutane sun kaki gyarawa to da ƙarshe sai Allah ya kai su ga halaka baki daya sun ta ala kisatan ukura sannan Allah ya goye wata kisa sun ma'an ana min ba'dihim sun ma'an sha'ana min عليهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ثم أنشأنا من بعدهم كنا واتو أهلك متانا النبي نوح سيمون كفارة دكنا آخرين وسجماعة بايا سنة huwa adun wato su ne adawa ba arsalna bihim rasulan minhum muka aiko manzo cikin adawa ana ce mai hudu wa huwa minhum cikin adawa yake shi annabi hudu wali hadha ada arsala wato be fi yace abin nan muka aika shi wato fi fa arsalna fihim badala ila mun makon yace abin nan ilaihim yace abin nan fihim saboda dama cikinsu yake zaune kuma ɗan kabilar su ne a naibudullah ya ce ku bauta wa allah shi ɗaya ya jama'a ku kaɗaita allah da ibada duk mutumin da bai bauta wa allah ba wato bai san unhwanin rayuwa ba ku bauta allah shi kaɗai min ilahi na gairu ba ku da wani abin bauta wanda ba allah ba afala tattakuna iqabahu ba ku kare kanku ga azaba tai ba tu'minu ku imani wato abin da ya kamata ga kowane mutum ya kyautace aqida tai ya kyautace imani ne ya gyara halaye ne ya bauta wa Allah shi kadai to shi ma kun ga annabi nuwa dazu da ya fara kiran su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala almalawa sun ka fara magana wato mani'imta saboda ita gargajiya mani'imta su ka jin dadin ta wayanda ayyaku bayi suna aka walawa gare ta saboda haka da an ce a dawo abi Allah mani'imta sun san in an ka dawo ga Allah to gajiya su za ta rage shi yasa suka tarbon masu wa'azi suna fada da masu wa'azi sai in sun ga babu sarki sai Allah sai su dawo su komo gehen masu wa'azin kuma abinda dai za a yi yanzu da sun ka kori talakawa eh, eh, abin na don su ji daɗi yanzu da sun ka ga an tara talakawa sai su dawo su shige ciki su wuce talakawa kuma gaba tun da yanzu lokacin cina sai su wuce gaba to haka nan abin al'amuran suke wa qala mala'u sai mayan mutane قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه shrabu مما تشربون وقال ملأ ميا ميا متاني من قومي daga cikin mutane ne sai suka ce alladina kafaru wanda suka kafirta wa kaddabu bil qal akhira kuma suka karyata da haɗuwa da ranar lahira bil masiri ilaiha ba su yadda ana zuwa lahira ba wa atarafnahum kuma mun ni'imta su aina amnahum mun ni'imta su fil duniya cikin rayuwar duniya ma hadha wanga mai wa'adin gaba kowa na ba illa basharun mithlukum ce mutun na kamar ku kun san haka sun ka ga ya ma annabi nuhu dazu suka ce to ko shi ma wannan su ma mutanen hudu suka ce hudu mutun na ya kula min mata akuluna minhu yana ci daga abin da kuke ci ciki annabi ka ce abinci ina mun ka taba gani annabi na ce abinci wa shirabu min mata shirabu kuma yana sha ga abin da kuke sha annabi ka shan ruwa annabi ka shan kaza ka shan kaza kun gani wato sun rasa inda za su soke shi sai sun ka dawo ga suka ta yana ce abinci to yan ce abinci ba abin kwarai na ba mi da suka ci su mi da suka ci ba abin kwarai na ba to amma in dai ka fito za ka yi wa'azi wanda ya ce zai yi wa'azi in dai wa'azin gaskiya zai yi to gaskiya ko ɗan siyasa bai yi ne samun suka daga wurare daban-daban zai samu suka daban-daban don haka ake so idan mutum mai wa'azi na in son samu na ana so ko halat ko halal wadda duk ba bayyananna ba shi nesa da ita duk wadda ba bayyananna ba balle a yi magana makaruhi ko halal duk wadda ba bayyananna ba ya nesa da ita don ana hujja da ita a soki addini kuma a yi illa amma hana masu shigowa saboda haka shi yasa za ku ga jagororin addini ana so su yi taka tsantsan da sha'anin duniya su yi taka tsantsan a yi nesa nesa ga da sha'anin duniya ba cewa an ka yi ba halatta ba ita duniya a nemi abinci cikinta ba ce an kai ba halar ba ne amma dai ana so jagororin addini su yi nesa su yi taka tsantsan ga abubuwa yadda za su iya tsamu mutane ga abin da ba daidai ba in ka fada an ka fada da kai ba ka yi tsamu kowa ƙarshen ta kowa ya dauɗa kai ma ka yi dauɗa kamar da kuke gani yanzu ba cewa mun kai kan malamai su shiga siyasa ba cewa mun kai su yi taka tsantsan kar su matsa kusa da sun ka matsa kusa kuna ganin abubuwan da kuka gani ga suna waɗanda kuka gani ba sai an haɗa muku wasu abubuwa ba to ta a yi taka tsantsan ake so ga jagororin addini ba cewa an kai bai da kyau su matso amma dai su yi nesa ba matsowa ta kwarai ba haka nesa da nesa sai ya zan suna ba da shawara malamin addini in ya yi nesa da nesa to zai iya zama misali amma in ya shigo ciki yau kun game da kai da 'yan daba wuri guda muna nan daren sai kai ana muna nan daren kai ma kana nan muna nan daren duk an game gobe mi za ka ce musu in sun kai abin da ba da yau gobe mi za ka ce musu ba ka da abin da za ka ce musu ka karantarwa ka tasirinta ya rage gare su sannan tun kana tawa ana baka haka kai ga in ka taho ba a baka sai ka yi dan minahici da ya karya ka kawo suka to su ma shi na suka kawowa ka gani kaɗan kaɗan haka dushe cikin zuciya da zuciyarka ta dushe kuma shi shikenan sai a samu illa to wannan dan shi na aka so jagororin addini su ɗanyi nesa don da duk an ka samu wurin suka to sokawa ake yi to suka ce wala in adatun basharan mitulakun wala in adatun basharan مثلكم إنكم إذا لخاسرون والله لئن أداتم بشرا مثلكم والله إن كن كي بيئي أغا متين إرنكو كن بيئي قسم وشر تكي أكويران ثوار هذا والجواب جواب أبن القسم wato ma wato abin nan kasab yace wa huwa mugunan an jawabi thani wato ashar wallahi la ina datun basharan mithalakum wallahi in kun kawa mutun kamar ku biyayya yace wai Allah ya aiko shi ai shi kun ka bi shi innakum idan ku lalle a wannan lokaci a datun mu in kun kai mai biyayya la khasiruna wallahi kun yi asara manya na sun ka tara mutane wa'azin su kenan wai ba a mutum biyayya to ba a ma mutum biyayya amma shi mai kudi na in ya ta yan ga aiki ne sun kai kai mai biyayya shi na yadda shi sarki na yan talakawa sun ka mai biyayya yana yadda to ya ce ba a mutum biyayya kuma to wannan kun duka ba wani abu na ba illa dai abinda aka so mai wa'azi dai ya rika diban abubuwan da koda da an so kai ba zai tasiri ba ga su kan wal inkar fi bashariyatir rasuli musan da sun kai sun ce ba su yadda manzo ya zama mutum ba wa sababu a tarafa abinda yasa suka wannan magana saboda su mani imtani wa huwa yu'mi al-basira wadata in ta yawa tana rihe basira kuma ko mallami na wadata ta yi mai yawa basira ta na rihewa kowane na basira eh, abin wadata ta yi mai yawa ita wadata in ta yawa wa huwa yu'mi basira yana rihe basira wa ya galizu wa yi galizu ɗabi'a kuma yana sa ɗabi'a ta yi kaushi ya zan mutum bai da sanyi cikin zuciya ta yi kuna dai ganin wadda masu kudin kawale barorinsu kuna ganin su wa yi ƙasi yana sa zuciya ta bushe Wai yusabbibul hasada yana sa abin nan yana zama sanadiyar hasada baina banin jinsi tsakanin ɗiyan jinsi guda mutane sai ka gansu saboda ni'ima suna ta hasada junansu ku diba dole da babu irin wannan ku dibi yadda kan arewa yake haɗe wuri guda kansu haɗe arewa kansu haɗe ko ina an ka ta yi da nan suke wani wuri sun ka ta yi wata ƙasa suke ko ina kansu haɗe sadda babu wadata da yawa amma yanzu wa to ita wadata ita ke kawo irin waɗannan abubuwa da kuke gani saboda haka wadata tana nata umarni amma tana nata sharri to Allah ya tausaya mana Allah shi mana jagora nan za mu kwana insha Allah menene hukuncin wanda ya yi sallah da tufafi masu hoton mutum wanda ya yi sallah da tuwahi masu hoton mutum inda ya abin na na tuwahin masu sarki na sallah ta lahiya lautaki amma dai makaruhi ne ya aikata shi yi sallah da abin da ka shigaltar da shi in hoton gaba ne yake to makaruhi ne saboda yana ɗauka hankali ne duk ido ne sun ka dibo gare shi sai ya ɗauki hankali ne sannan in hoton baya yake abinda an zama ne makaruhi in ya shiga gaban wani kun wani ya daga ido na ya dibe shi zai zai dan shagala shi ma to shi yasa irin wayannan tawahi makaruhi ne amma dai sallah lahiya lautaki kuma ta yi ba sai an ranka ba Allah ta malam menene hukuncin wanda an kawa tsage ga kafa kuma yana tare da azumi shin koyaya azumin sa yake azumi ne lahiya lau yake don shi an ce azumi ana azumi ga abin da ya shiga ba wanda ya hita ba ko ga baki abu ya biyo ya hito Inda dai hitowa na ba shiga na ba to azumi lahiya lau yake bale ya ga jiki sahaba annabi na zuwa yaki kamar wanda yake cikin abin da fiqh sunna sahaba annabi na zuwa yaki kuma a na wasu da jini ga jikinsu jini ya fita ga jikinsu amma ba a ya ce wani ya ranka azumi ba saboda haka hitar jini ga jiki ba ya kare azumi ba taba azumi azumi lahiya lau yake don jini ya fita ga jiki ko ga baki jini ya hita bai bata azumi Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mana ya allah ka gafarta mu uwayenmu ya allah ka gafarta mu uwayenmu ya allah ka gafarta mu iyalinmu da zuriyarmu yan da yanga da ka ba mu da wa'anda za ka ba mu ya Allah ka taimaka mana ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta ma danginmu ya Allah ka gafarta wa malamanmu masoyanmu inda duk suke Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke Allah ka gafarta musu muna roƙonka Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka malikul muluki wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min mini yakunu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ta mu ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan jiha ta mu do wani wanda ka san manowa ta ya rikita mu cikin wannan jiha Allah kai mana magani ne Allah kai mana magani duk wanda ka san manawa ce ta ci